na wuni shi daga watan ramadanin shekara 442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 18 kenan ga watan hudu na shekara ta 2000 haka ne ko shekara ta 2021 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da tasirin alkur'ani mai girma na wannan shekara jiya mun yi karatu zuwa ayatana ta sha uku sha hudu ko yau za mu tashi daga aya ta sha biyar a cikin suratu yusuf alaihi salam mai allah yake a ciki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ubangiji madaukakin sarki yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma dhahabu bihi yayin da suka tafi da shi wa ajma'u kuma suka haɗu? an yaj'aluhu fi ghayabatil jub cewa za su sanya shi a cikin duhun kururuwar rijiya wa auhaina ilaihi sai muka yi wahayi a gare shi latunabbi annahum bi amrihim hadha cewa tabbas za ka ba su labarin wannan al'amari nasu wa hum la yash'urun alhali su ba sa jin ko kuma ba sa sanin haka Allah Maɗaukacin sarki ya ɗora mana daga inda ya tsaya dangane da ‘yan uwan annabi Yusufu alaihi salam yayin da suka gama tsara mahaifinsu akan ya ba su dama su tafi da shi sun masa alkawari cewa la'in akala mudhibbu wa nahnu usbatun inna idan la khasirun sun ce za mu tafi tare da shi mu kiyaye shi wa inna lahu la hafizun da yace musu yana jin tsoron kura kar ta cinye shi sai suka ce idan kura ta cinye shi ai mu ne da asara don haka za mu kiyaye maka shi kuma za mu kula da shi sai ya yarda ya ba ku dama suka tafi da shi shine falan ma za falamma azina lahum abuhum an yadhabu bihi wa dhahabu bihi kenan yayin da mahaifin ya ba su izini ya ce to kuna iya tafiya da shi mun dogara ga Allah zahabu bihi sai suka tafi da shi mana in fallatu bihi min indi abihim kawai suka raba shi da baban an kama hanya sun tafi sai Allah ce suna isa cikin daji ajma'u an yaji aruhu fi ghayabatil jub bimana ajma'u amrahum wa azamu suka suka suka haɗu gaba ɗayansu suka daidaita ra'ayinsu ba wanda ya saba shine ma'anan ajma'u dukkansu ajma'u amrahu shine ma'anan al-ijma' da kuka sani ayi ijma'i aka yi consensus ba wanda ya yanke shawarar ba wanda ya canza shawara cewa fa yanzu ba kashe shi za a yi ba ba kuma za a jefa shi wata ƙasa ba a shawarar nan da aka kawo wa al'uhu fi ga yabatul jubbi ita aka zaba an ba ka ajma'u kamar yadda Allah ya ce akan annabi Nuhu alaihi salam ya ce wa mutanensa ni ba na jin tsoron abin da kuke wa shirka fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qudu ilayya wa la tunziru kamar yadda annabi Musa ya ce wa mutanensa matsafa fa ajmi'u amrakum thumma tu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la fir'auna ne ya faɗi wannan magana to ma'anan ijma'ul amr shine ku haɗu akan ra'ayi guda ku yanke shawara guda sawa'un abin da kuka yanke mai kyau ne ko mai muni duk ana sa ijma'in am shine ma'anan wa ajma'u amrahu suka yanke shawara suka suka daidaita an yaji fi ghayabatil jub cewa za su jefa shi a cikin rijiyar nan da jiya muka faɗi siffar da daga ya batul jub ko ga ya batul jub to nan Allah ya faɗi sai kawai ya ce wa auhayna ilayhi bai faɗi jawabin lamma ba lamma din ai ya ce bari ku ji yayin da suka tafi da shi kuma suka daidaita akan za su jefa shi a rijiya kuma mun yi masa wahayi to yayin da sai ne kun gane magana ya ce yayin da suka tafi yana daga cikin dalilin alqur'ani kai ne za ka rinka yi wa kanka ciko in ka iya domin ya koya maka ga yadda ake zance in an fara duk abin da wato mai fasahar zance zai iya cikawa ba sai an cika maka ba sai a barka ka cika da kanka cewa Allah yayin da suka tafi da shi kuma suka daidaita akan za su jefa shi a rijiya sai kuma sai ka karanta kenan sai suka jefa shi a rijiya kuna ganewa saboda alqur'ani wato yana da fasahar zancen da shi yasa bai zama tu voluminous ba qur'ani kaga in ka kirga za ka iya ka shafukan kowa zai iya haddacewa amma inda an ce komai zai an faɗa ai ba za a gama ba ana fahimta to sai ya bari ta yadda duk fasahar zancen da zai iya sa ka cika sai a barka kai kuma sai ka cika kai ma da haka ne zaka dan samu naka a gane ka yi basirar ganewa ko ba kai basirar ganewa ba an fahimta ko al-imam shaukani ce jawabin sa shine wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi fa'alu bihi ma fa'al da suka yi niyyar za su yi nan to fa sun yi me suka yi shine ja'aluhu fi ghayabatil jubbi kaga ran ba sai an faɗa ba tunda an ce sun zartar da cewa za su shikenan sai a barka cewa sun yi wa auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hadha yanzu nan ya shiga rija ko yana waje ya shiga amma ba a faɗi ya shiga ba kai ne zaka cika sai ka ce sun yi niyyar za su jefa shi kuma sun jefa shi wannan zai nuna maka cewa wato munin abin ya kai yanda bai kamata ma a ce kai da kanka ma za ka gane mai aka yi amma a ce tun da abin akwai tausayi dan karamin yaro kuma yana bin ɗan uwansa yana haba haba yana ce baba ni ma za a je da ni ni ma za a je da ni duk bai gane cewa cutar da shi za a yi ba sannan an yi wayo wa babansa an ce masa za a kula da shi idan babanta ya iya yarda bayan ya yi magana ya tsaya a matsayin sa na namiji ya yarda ya tafi ya kake ji mahaifiyarsa kuma lokacin ya take ji a ransa da ta yadda aka tafi da shi ta fito ta ce a a ya zama matsala a ce saboda ba ƴaƴanta bane tana so ta raba tsakanin ƴaƴa haka dai za ta hakura tana gani to kaga abun tausayin ya kai yanda ba sai an ce an sa shi ba kawai ka da cewa an sa shi an fahimta shine Allah ya ce wa auhayna ilaihi la tunabbi annahum bi amrihim haka? sai muka yi wahayi gare shi cewa hakika sai ka ba su labarin wannan al'amari nasu hum la yashurun alhali ba su sani ba cewa an yi mata wahayi wani irin wahayin aka yi mata waɗansu suka ce wahayi aka yi masa irin wahayin da ake wa annabawa tun daga lokacin aka naɗa shi annabi yana shiga rijiya ya ka ce ka zama annabi kawai saboda wannan ittila'i yayi yawan da annabawa kaɗai ke iya ɗaukawa don haka daga yau an naɗa ka annabi ka riga ka wuce su ma abin da suke tsoro na mafarkin wanda a sanadiyarsa za su kashe ka to gashi an jefa ka a rijiya kuma Allah ya naɗa ka suka ce yana daga cikin waɗanda Allah ya musu wahayi suna ƙanana kamar yadda aka yi wa annabi yahya wa atainahu al-hukma sabiya kamar yadda aka yi wa annabi isa dan maryama ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya sun suna kanana shi ma yana karami aka bashi shine ma'anar wa auhayna ilayhi wasu kuma suka ce a'a ba a yi masa wahayi na zama annabi ba wahayi na zama annabi yana can gaba walamma balaga ashiddahu ataina ku hukman wa ilma suka ce nan wahayi aka yi masa ko dai wahayi bi wasifatil malak ko kuma wahayi ne na ilhama kamar yadda ibnu juzai al-maliki a cikin tafsirin sa at-tasil li ulumi ya faɗa cewa yana da ihtimalin guda biyu ko dai Allah ya aiko mala'ika ya gaya masa wannan kuma Allah yana iya turo mala'ika yayi magana da wani ko da ba annabi bane amma ba dole ya zo a siffar mala'ika ba ana fahimta ko kuma ya zama ta hanyar ilhama ne aka gaya masa aka kimsa masa a cikin zuciyarsa sai ya ji ya nutsu imamu shaukani ya ce Allah ya masa haka ne istiqnasan lahu ko ta'nisan lahu saboda a nitsar da shi yaro ne karami bai saba da gwagwarmayar rayuwa ba bai saba fita waje ba bai saba ganin mugunta bayan a fili ba Tashi duk ya gani kuma ya saba babanta yana tarairayarsa mahaifiyarsa tana tarairayarsa yanzu ba mai tarairayarsa sai Allah ya sa aka kimsa masa nutsuwa a cikin zuciyarsa shi yasa aka masa wannan wa auhaina ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hada cewa lallai sai ka ba su labarin wannan al'amarin ma'anarsa kamar yadda al-imamu zamakhshari yace bi ma'ana la tatakhallasanna mimma anta bihi wa la tuhaddithanna ikhwataka bima fa'alu wannan hali da kake ciki ba zaka dawoma ba kuma karka ji tsoron komai ba abin da zai taba ka zaka fita a cikin wannan rijiyar cikin nutsuwa kuma zaka rayu cikin aminci kuma wata rana zaka samu daukakar da zaka zo ka ba su labarin wannan abin wa hum la yashurun alhali su ba ta jin haka suka ce wa hum la yashurun ko dai ya zama magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi an ce da shi annabi yusufu alaihi salam zai girma har ya zama yana bai wa ɗan uwansa labarin abin da ya faru da su sai Allah ya ce gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam auhayna ilayhi wa hum la yashurun wa auhayna ilayhi tun na farko din nan ana fahimta wannan wa hum la yashurun wato wannan jumla ce haliya muta'alliqatun bi auhayna ilayhi bima'ana auhayna ilayhi hala kaunihim la yashuruna bil wahyi mun mata wahayi lokacin da su ba san muna yi ba suna magana zura shi a rijiya suna shirye-shiryen ya za su yi tafi mu ko muna mata wahayi ana fahimta su ba su san wailar da ake toyawa a cikin rijiya waɗansu kuma suka ce wannan jumla haliya wa hum la ne bi yana nufin za ka ba su labari na tunabbi annahum bima fa'alu bika wa hum la yashuruna bi annaka anta yusuf za ka zo ka ba su labari ka girma ka haɗu ta yadda in sun ganka ba za su taɓa ma gane ka ba saboda ka zama wani mutum ka canza rayuwa ta karɓo a wurinka duniya ta zauna da yadda in sun ganka la na bi annaka anta yusuf ba ma za su gane kai ne yusuf ba a lokacin za ka ba su labarin kai ne yusuf kuma kai ne wanda aka yi masa wannan an fahimci an fahimta me ba ruwa gaba abahum isha'an yabkun Allah yace sai suka dawo wurin babansu lokacin lisha suna kuka kalu suka ce ya abana ya baba inna da habna na mu dai mun tafi muna kiwo wa tarakna yusufa mun bar yusufu inda mata'ina a wurin kayanmu fa akala hudhibu kawai sai kura ta cinye shi wa ma an bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kai kuma ba mai gaskata mu bane ko da gaskiya muke yi Allah ya ce wa ja'u abahu bi ma'ana raja'u ila abihim isha'an ay waqtan isha' sun dawo wajen babansu da isha bi ma'ana laila sun makara ba lokacin da suka saba dawa gida ba kuma da suka zo yabkun suna ta kuka kanu ne suka ce baban kaji kaji kaji labari abin da ya faru inna da hafna na tabi mun tafi muna tsere tsere wa tarakna yusufa inda mata'in ai tarakna yusufa ya harisu amfi atana wa ziyada Kun bari su a wurin kaya yana jiran kaya nastabiqu mun tafi tsere kafin mu dawo fa akala hudibu kawai sun kura ta cinye shi wa ma anta bi mu'minin lana ai wa ma anta bi musaddiqin lana kai ba za ka gaskata mu ba mu mun sani duk gaskiyar mu ma za ma ba za ka karba ba walau kunna sadiqin ko da gaskiyar muke ma ba za ka karba ba ballantana ma gaskiyar ce al'imamu ti'idi Allah ya masa rahama yake cewa sun zo suna kuka to amma kuma fa wato sai suka hada da waɗansu abubuwa waɗanda sun yi ne da niyyar su rikita al'amura na farko daga cikin abin da suka yi shine yace ja'u da an tafi aktharu da amri sai suka dawo da dare saboda yawanci dawowa saboda yawancin al'amari cikin dare ya fi fili sannan kuma Ya yace wali annahu waqtun muta'akhirun an adati kuma saboda lokaci ne da sun makara da yadda suka saba dawa kaga dama tuntunin baban aradale hankalinsa bai kwanta ba ka fi samun damar da in ka tusa mutum tsoro sai ka winin a kansa amma in mutum yana da confidence ɗinsa ba ka iya samun galaba a kansa sai suka makara irsha'an sai suka zo da daddare ba lokacin suka saba dawa ba kaga lokacin baban ya gama razana dama ya yi tsammanin akwai matsala tun da ya ga shiru suna zuwa sai suka faɗi matsalar kaga ba zai ga matsalar ta zo mata da wato da da mamaki wayo ne irin nan ne laifi sannan kuma ja'uhu yabkun li annahu ablagu fi kayyi in suka zo suna kuka saboda kuka ya fi nuna alamar da gaske kake yi cewa mummunan labari ya faru kaga yana zuwa in ga ana kuka kawai zai ce shi kenan ni kam ba ma yana tambaya ba ga amsa mun makara mun kai dai ana duk kokarin yadda za a shawo kan al'amura ba a shawo kan al'amura ba gashi kuma sun dawo suna kuka kaga ba ma ya tambaya shi ta anan Allah bai gaya mana ma yayi tambaya suna zuwa qalu ya abana suka ce ya baban mu an samu matsala inna dhahabna nastabi bimana da hafna na tasabaku fi ma bainana mun tafi muna muna rige wannan ya je ya dawo wannan ya tsere ya dawo muna rige rige a tsakanin mu wa tarakna yusufa inda mata'i sai muka bar yusufa a wurin kayan yana kula da kaya da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce ma'anarsa shine tarakna ku ya hadisul amtiya mun bar shi yana jiran kaya ne tun da ɗan karamin yaro bai kai da zai tsere ba su kuma suna da ƙarfi amma shi abdurrahman bin nasir sidi ya ce a'a ma'anarsa ne wato tarakna halahu tawfiran lahu wara mun bar shi ne saboda wato ya sake sosai sai muka bar shi a wurin kaya saboda ga kaya ga abinci ga wayan shi kada je sha wahala sai sa muka bar shi ya tsaya ya kone sosai tun da jiya an faɗa ma'anan yarta wa yal'ab kaga yarta shi ne ya tafi wa yaqulu rahatahu kama ya sha ya more ya kone to shi ne ma'anan tarakna mu inda mata'i mun bar shi a wurin kaya yana morewa yana tutawa, sai kura ta cinye shi wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin kuma kai ba za ka gaskata mu ba ko da gaskiya muke suna nufi walau kunna sadiqina wato abin nan walau kunna sadiqina indaka lama na fi amrina hadha fa kaifa wa nahnu indaka muttahamun bi ma'ana ko da dama ka saba gaskata mu wannan al'amarin ta yuya maka tsanani saboda girman al'amari yusufu a wurin ka kai da kaddara to ballantana dama kana tuhumar mu dama kin sa kike hana mu zuwa da shi gashi ka zo ka sa tsautsayi ya zo ya faru tun ka ga da ka mu ma ana tafiya da shi da ba wata matsala yanzu gashi mun tafi baka tsaye da zuciyar ka wuri ba kana ta damuwa kana ta tuhuma ko da a ce dama mu ka yarda da mu yaya akan yi su ballan na dama ba ka yarda da mu ba ga ce ga ce ga aika zo ta faru yanzu laifin laifin wace lokacin laifin ta saboda ma kunna na inda fi itibarika na ta'minu sadiqin da ba ka dauke masu gaskiya kullum muna ta magana ga shi yanzu abin da muke tsoron ya zo ya faru ma'ana ta ɗaya ce waɗansu kuma suka ce a'a ma'anarta shi ne wato abin nan walau kunna sajikina fil waqi lama saddaqtana da a ce gaskiya muke yi mara ba za ka gaskata mu ba wannan ibn juzai ya ce kamar tuntukan harshe ne irin na makaryaci shi da kansa zai kafa kansa saboda dama in mutum bai da gaskiya a cikin maganganunsa sai ka ji ya fata duk abin da yake faɗa ba ba mun je muna tsere tsere nan ba sai ga kura ba ma nan sai ta cinye sai suka ga shi yana kallon sai suka ce ka ko da gaskiya kuke ma dama ba da za ka yi kaga su da kansu za su iya rusa kansu bayan inda ya karya mutum yake ka tsaya ka zura masa ido kawai shi da kansu zai faɗi abin da zai kama kansa shi yasa yanzu suke cewa kenan ya nuna cewa dama ba gaskiyar ba ce a gane ko وجاءوا على قميصه bidanin sabbi

Allah yake sai suka zo da jinin ƙarya akan tufafin akan rigar da da jini na ƙarya kana babansu da suka gabatar masa da riga a matsayin evidence cewa ɗanka ya mutu turata cinye shi amma ga abin da muka dawo maka da shi na rigarka domin ka gaskata ka daɗa ganewa cewa ga jinin kuran ga ma jinin ɗanka kala sai baban ya ce bal ayya ba haka bane ba haka bane yara sawwalat lakum anfusukum amra ku dai zukatanku sun kawata muku wani abu kawai zukatanku sun shirya muku wani al'amari kuma shine kuke gabatar muku sabrun jami'i don haka hakuri shine mai kyau wallahu mutta'anu ala ma tasifu Allah shine abun neman taimako akan wannan siffantawa da kuke mu amma wannan siffantawa ku barka kawai ina neman taimakon Allah to wannan ya nuna cewa al'amarin nan yayi nisa ma wannan dattijo ka kwatanta a cikin ranka kanka na cikinka su je su shirya makircin da kai ka gano su zo gabanka suna maka wai za su maka wayo suna kame kame amma ka tabbatar al'amarin ya fita out of control ba iya dawo da yaron nan za ka yi ba wani za ka ce gaya maka gaskiya ya ware ya gaya maka gaskiya ba dukkansu sun haɗu kan ƙarya kuma sun so suna ta kuka kuma suna cewa karka yi abin da zai raba tsakaninsu da ɗan kuma suna nuna maka kai ne ma mai laifi suna son dan uwansu gashi tuntunin baka take musu ba gashi yanzu an jawo asara yanzu don Allah irin wannan ya zaka yi shi yasa in ba annabawa ba wallahi ba wanda zai iya daukan tamma da girma irin wannan sai ke kawai fa sabrun jami wannan kalma ta kalma ce mai girma wallahi fa sabrun jami ba duka gare shi ba zaki gare su ba hantara sai ce na haƙura amma ina neman taimakon Allah akan wannan al'amari wannan al'amari ya fi ƙarfi na bal sawwalat lakum anfusukum amra ay bal sakhalat lakum anfusukum wa zayyanat lakum anfusukum amra wani al'amari ne tun da kun ga kun a akan shi za ku je ku faɗa shi ne kawai kuke gaya bayan ya kawo alful idrab ya ce bal duk wannan zancen ku daina shi ba haka bane hankali na ba daidai yake da naku ba bal ba haka bane duk wannan abin da ke faɗa ku bar shi kawai sawwalat lakum anfusukum amra bimana amaratkum anfusukum an taqulu li wa an tasifu li ma tasifun ku sun zayyana muku ko ku zo ku faɗa kuna ta ƙara bayanin ku na gaji da wannan bayani fa sabrun jamil haƙuri mai kyau wannan fasabrun jami'i to da zama mubtada ne ni khabarin mahdud ko kuma ya zama khabaru ne li mubtada'in mahdud idan ya zama khabar ne sai ya zama fasabri sabrun jami'i ko fal matsalubu minni sabrun jami ko fa amri wa sha'ni sabrun jami aldanin ya zama mubtada din da aka shafi ko kuma ya zama wannan din shine mubtada din khabar din shine aka shafi kai kuma sai ka kaddara shi ana gane ko sai zama fa فصبر جميل أمثل wa وأحق بي في هذا الشعر abin da ya kamata shi in yi haƙuri بمعنى فصبر جليل أحق فصبر جليل أمثل فصبر جليل أبيع حقولي نجسيا حقولي بيكو شيء كما haka ce nema anan sabrun jamil shine allazi la yasma'uhu shakwa wanda bayan ka gama kuma ba za ka zo ka ci gaba da hayaniya da mutum ba kawai ka hakura shi kenan ku tashi magana ta kare case close kawai na hakura waye zai yi wani haƙurin a lokaci ɗaya ba wani dogon investigation ba wani dogon a ce a kai su jami'an tsaro su bincike su ba maganar ya ce zai ko examination kawai ba kun ce haka ba to ni na gano cewa zukatan ku sun tsara muku abin da za ku faɗa ne kuma kun gama faɗa to ku tashi ku bani guri na haƙura ba suna son su kure shi ba ne sun kure shi ba su kure shi ba a sabrin jami'i sai ce wallahu musta'anu ala ma tasifu na bar al'amarin ku ga Allah Allah shi ne abin taimako a gare ni bi ma'ana wallahu wa asta'inu Allah ala ma tasifu ina neman taimakon Allah akan wannan abin da kuke faɗa amma wannan maganganu na ku kun san ba haka yake ba shi ne sai musu makaranta ba amma su ma daga jijin suna da hankali irin wannan magana ta fi shiga zuciya a na ji abin da kuka ce na makura ku bani wuce ina neman taimakon Allah wannan magana za ta fi ratsa zuciyar mutumin da duk yayi laifi sama da ka nemi ka ce za ka ce za ka yi tuhuma akan abin da ta ina za ka yi tuhuma kuma yanzu in an kashe Yusuf ne za a dawo da shi ne duk kokarin da yake yi shi ne, kar abin da ya faru yanzu ya faru to ya riga ya faru ya za ka da kaddarar Allah dama ya ja kunnen yaron ya ce masa fayaqidu laka kaida za su iya maka kai. to amma Allahu musta'an Allah ne ke neman taimako me yasa yake neman taimakon Allah abubuwa da yawa na farko ƴaƴansa ne kashe su ne, ba wanda zai iya da sannan wannan kes ne na cikin gida wanda ya fi haɗari wurin mai gida in kana da kes da ɗan waje za ka iya fitowa ka yi hayaniya amma na cikin gida sai ma kake kar a cikin gidanka an samu baraka ya zai da shi gobara daga ɗaki sannan kuma wato an yi mafarki kuma ya gane cewa mafarkin nan wa kazalika yajtabi rabbuka ya ce ubangiji zai zaɓe ka amma yanzu gashi an ce masa an kashe yaron shi yasa yace al'amari ya koma hannun Allah yanzu yanzu za mu jira mu gani abin da aka gani a mafarki zai tabbata ko abin da suka faɗa ne zai tabbata shi yasa yace wallahu musta'a kawai ya miƙa al'amarin ta ga Allah ya gaskata abin da ya sani akan mafarkin nan cewa Yusuf ta ya zama na amma yanzu an dagula al'amari abin da yake tsoron zai faru gashi ya faru da ka kaga ya za a yi kawai alladina a asabatuhum musibatun kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk lokacin da babbar musiba ta zo maka irin wannan mummunan labari mafi muni ya zo maka to a lokacin ne ka fi bukatar nutsuwa yanzu inda wani ne nan shi ne farkon buɗewa ta to a lokacin ne ma zai samu hata a a zuwa gaya masa ɗan da ya gama sa rai a kai ya mutu ta shi kenan sai haka sai ya ƙarasa kansa a banza amma shi ana gama faɗa sai ce kawai fa jamil na yi haƙuri haƙuri mai kyau haƙurin ma ba haƙuri ko wani iri ba haƙuri mai kyau wani irin haƙuri mai kyau shine huwa sabrun ladhi la yalhaquhu shaqwa haƙurin da ba za ka zo kana kana kuka wa ɗan adam ba sai dai ka koma ga Allah shi yasa yana faɗa sai ya ce wallahu musta'anu ala ma tasifun kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna masabru inda sadmatil ula ana yin hakuri ne a bugun farko ana dukar ka a lokacin zaka hakura amma in ka bari sai ka rasa yadda zaka yi kafin ka hakura to wannan hakurin ba lada dama dole ka hakura ya zaka yi amma lokacin da aka yi maka kana iya ramawa sai ka ce ka hakura ka bari wa Allah wata ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta an yi mata mutuwa tana ta kururuwa wayoyi kan na shiga uku na lalace wance ya wane ya mutu ni kan shi kenan ya manzo Allah ya tsaya akan ce ce ki hakuri ki nemi lada a wurin Allah sai ta ce ka san abin da ya same ni ne ka san irin shi da nayi tana ta kuka sai annabi ya tashi ya tafi ya barka ta kowa ma bata ta gan shi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai wani ya ce mata ke kin kira ruwa ba ta ce a'a bayan ta shi ke da ta gama hayaniyar aka ce manzan Allah ne fasar salama ya miki magana kika ce masa tafiya ba ki sai ta tsora hannu a ka ko yiwo ita kuma sai ta zo wajen manzan Allah tana ta sallama wallahi ban san kai bane annabi ya ce mata a ai lokacin da nace ki hakurin ya wuce inna masabru inda sadmati kula lokacin yin hakurin ya kare yanzu ko kin yi hakuri ma ba baki da wani lana ya ji to shi yasa in za ka yi haƙuri a lokacin da ka ji mummunan labari a lokacin ya kamata ka nutsu an ji waɗannan ayoyi da fa'idodi ƙarƙashin su guda goma sha shida na farko shine farkon mataki na samun ci gaba a rayuwa shine kamar gida ba a samun ci gaba a gida ka fita ka je gwagwarmaya inda maza ke dukan kauri a nan ne za a je a nemo suna a samu ɗaukar amma duk wanda ya zauna da sakanci a gida ya ci ya sha ya more komi a gida komi a gida sai dai a kawo maka mai lasan ma zai koya maka a gida an zo jaraba ma a kawo maka a sulba maka a gida a ka maka a appointment har gida ba za ka je ko ina ba sai ka fita shi yasa lokacin farkon taki na annabi yusuf shine falamma za a bugi sai da aka fita daga nan ne za a fara gwagwarmaya amma inda ya zauna a gida wannan ɗaukakar da ake nema ba za a samu a gida ba kuma galibin annabawa haka ne annabi Musa alaihi salam farkon tashin sa shine fa kharaja minha khatifan yatarqab farkon tashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama wani ya kafa daula ta kansa ita ce lokacin da Allah madaukakin sarki yake mata fita ya bar maka ya fita baya kun fita ya juya ya ce wa makka anti a habbul biladi ilayya nan ne garin da na fi so gaba daya bai san ko ina ba shi in ban da makkan da aka haife shi kuma garin iyayensa da kakanninsa a nan ya yi yaranta a nan ya yi komi duk abokansa da duk abunsa a nan garin yake amma an kore shi a nan garin kuma ba zai sake dawa ya rayu a nan garin ba ya bar gari ke nan daukaka ce gare shi ko kaskanci daukaka shi ya sa kowa da irin kaddara ta sa wani kaddararsa za ka sa ya bar garinsu wani kuma zai bar gidansu ne amma da yana garin wani zai bar garin su da ƙarfi ne za a kore shi can ɗaukakar zafin wani kuma zai bari cikin daɗin rai ka samu makaranta ka samu aiki ka tafi koyon sana'a ka tafi amma dai ka zauna ka shanta ke a gida a'a farkon ci gaban mutum shine falan ma za a gudu an fi sanjana kuna fahimtar wannan fa'ida ta gaba ita ce falan ma za a bihi wa ajma'u bi ma'ana wata amaru sai aka yi haɗin baki wannan shi ake ce kwanfire idan za a aikata laifi sai a yi haɗin baki a ƙa'ida ta doka idan kuka haɗa baki da wasu akan za ku aikata laifi to za a tsora muku laifin dukkan ku kun yi laifin ne ko da ba kowa ba ne ya yi participating a cikin aikata laifin yanzu da aka ce wa ajma'u an yaji yaj'aluhu sun haɗa baki akan za su jefa shi yanzu kana ji zai yiwu a ce mutum goma dukkan su suka cicciɓe shi ta yi ai waɗansu ne suka yi ko amma Allah ya ce dukkan su ya ji a zuku fi gaya ba jirgi to idan kuka haɗa baki akan za ku yi laifi da wanda ya tsaya yana gadi da wanda yake bayar da labarin abin da ake ciki da wanda ke cewa rike ta nan da wanda ya rike dukkan su hukuncin su ɗaya kuna fahimta da kyau shi yasa waɗanda suka yi kokarin kashe taguwar annabi salihu Allah ya ce duka suka kashe amma mutum ɗaya ne ya kisa Allah ce wa kana fil madinati tis'atu rafsin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهلي Allah Ana ce wasu mutum tara kan garin suka haɗu suka yi mitin cewa za su kai masa farmaki cikin dare su kashe shi sannan kuma daga baya sai su ce ba san wa ya kashe shi ba a cikin mutanen garin da aka yi mitin sai aka ce ko yanzu ba maganar kashe annabi salu ba ana so a kashe raƙumin da aka yi niyyar za a kashe raƙumin sai Allah ya ce fa buhu suka karya tashi, fa aqaruha sai suka soke ta yanzu duka mutanen gari ne suka soke ta a mutum ɗaya ne soke ta izin ba ta asqaha mutum ɗaya ne soke amma sai aka ce dukkan su suka soke saboda sun hada baki cewa za su duk lokacin da aka yi haɗin baki za a yi laifi to da wanda ya aikata da wanda bai aikata ba dukkan su tunda sun yi shirin za su yi duka na su ɗaya ne kuma hukunci ɗaya ne shi in kuka yi haɗin baki akan za su yi kisa sai kuka kai farmaki wani shi ya goya ko a babur ɗin ko wani ya tuka ko a motar ko wani ya tsaya yana haska toci ko wani yana cewa gashi can dukkan kunci kuɗi ne duk tare za a kashe ku kuna fahimta wannan shi yasa Allah ya ce wa ajma'u kun hadu an abu duk da cewa ba duka za su iya haduwa lokaci ɗaya su ba an gane wannan da kyau Allah ya ce wa auhayna ilayhi muka yi masa wahayi wannan ya nuna cewa Allah yana son Annabi Yusuf alaihi salam amma iya abin da Allah ya maka ke ku gane cewa Allah maɗaukacin sarki tsarinsa na ƙaddara tasa ta kauniya shine ba ko ina bane sai yayi maka abin da yake zama miracle Allah ya kai iya bari ka wahala ko da Allah yana son ka yanzu da aka zo jefa shi in Allah ya ga dama sai mai da shi kamar dutse in an yi an ba za a iya jefa shi ba ko kuma Allah ya aiko mala'ika ya dauke shi kamar yadda ya dauke annabi Isa ko kuma kawai sai baban sa ya ganshi a gida duk Allah zai iya ka ko ba zai iya ba Allah bai haka ba saboda Allah yana so sai ya ɗanɗana wannan wahala saboda haka son da Allah yake maka baya nufin wai ka baya nufin ba zai barka ka wahala ba don haka yawan wahalar kama alama ce cewa Allah yana son ka yanzu da Allah yake masa wannan maganar wa auhayna ilaihi la tunabbi annahum bi amrihim hadha me yasa bai ce to Allah ya haka ne ko ka cire ni mana a gama a wuce wurin ba haka ake wa Allah ba ka jira Allah yayi aikin sa saboda kai ka samu tarin lada kuma saboda Allah ya koya wa waɗansu cewa ba a samu a garafa kun fahimci wannan da kyau Allah ya ce wa da'u abahum isha'an suka zo wa babansu isha'an lokacin dare ya fara saboda li'annan laila an tabu lil mujrim saboda dare ya fi dacewa wa mai laifi galibin mai laifi a cikin dare yake shirya galibin mai laifi a cikin dare yake shirya saboda bayan lokacin mutane suna bukatar su huta a daidai lokacin shi kuma wannan abun ya fi sifirce shi saboda fuskar mai laifi kawai in ka ganta kana iya ganewa kamar yadda muka faɗa cewa wannan surar tana iya karantar da mu alamomin da ake iya gane mai laifi daga fuska amma a cikin duhu ne ba za ka iya ganin shi ba shi yasa mai laifi galibi ya fito ya dan bakkoye fuskarsa ko ya shiga duhu shi yasa suka dawo da'u a bakun isha an yabko wannan dalilin ne yasa idan ka ga mutum baka gane waya a ba ɗinsa ba a cikin dare yana na tsalle yana waye yi kokari in kai good samaritan ne je ka bincika ka ce waye da kake nema ka ga mutum a gindin katanga yana wani lallacewa an zo ana dan haka bayan so a haka idonsa je ka haka shi ka ce yaya duk matasa yana da kyau ku rinka gane irin wannan a cikin unguwanninku saboda galibi mai laifi ya kan zo ko da ɗan unguwa ne ko ba ko a cikin dare yake so kuma in zai na so ya laɗe kar a gan shi to ku kuma in kai gufta malikan ne kana gani mutum baka gane abin ɗinsa ba je ku yi kokari ku haska shi za ga ya lalace ya bar wurin da haka za ku iya magance wani laifin shi yasa suka zo isha'an a cikin dare fa'ida ta gaba ita ce da Allah ya ce buku, sun zo suna kuka albuka'ul mahab la yadullu ala sirqil baki kuka baya nufin wani mutum yana da gaskiya in kana da wayo karka karka yadda zuciyarka ta kare wai daga an yi kuka ya kace Allah sarki wani yana da gaskiya a kuka ba ta sa a ce wani yana da gaskiya gaskiyar ta ita ce gaskiyar kuka kuma da da yawa masu masu gaskiya suka yi kuka amma masu karya ma sukan yi kuka domin kuka tana sa zuciya ta karye ta sa mutum a jikin sayinsa to karka yadda da wannan in kai namiji ne ko kai alƙali ko kai jami'in tsaro daga an kawo mutum sai fara kuka shi wallahi ba laifinsa bane a wannan ba shi yake nuna ba yayi rubin cewa shi ba mai laifi bane daban kuka kuma daban kuka baya daga cikin abin da ke nuna mutum yana da gaskiya a kowace shari'a ta duniya kuna fahimta wani alkali abokina yake cewa wata mace ta zo ta kawo kara kuma ya gano irin wannan ta zo tana zuwa gabansa sai ta zo ta fara kuka wallahi mijinta kawai tana fara tuna kawai sai ta fara kuka ta fara kuka shine wani bayan ya fita ya ce to a dakatar da shari'a in ta gama kuka a zuwa ci gaba shi ya zake shine an fito haka an zo can ba na ce kai amma ko tausayi ba ka ji ka gama can ne da ce kuka ta ce ashe ba za ta iya shari'a ba ya ce ai babin tausayi daban babin shari'a daban ka gama kukar da ta zo ta yi bayani kuka daban gaskiyarka daban idan ya yi bayani muka ji kana da gaskiya sai zama gaskiyar ce gaskiya ba kukan ne gaskiyar ba amma kuka zalla ko ta kuka sai ka ji tana da gaskiya za ka yi ta ba mutane da yawa mafarnata ka ba su gaskiya ja'u abahum isha an yabku fa'ida ta gaba ita ce wato circumstantial evidence yanda ake gane mutum bai da gaskiya ta hanyar karatu wato ana gane kara'in daga maganar mutum ana iya kuma gane kara'in daga aikinsa cewa shin abin da yake faɗa gaskiya ne ko abin da yake faɗa ƙarya ce za ka iya ganewa daga irin maganganunsa da kuma daga irin aikinsa a nan a cikin maganganunsu wanda yake da wayo zai iya adducing evidence cewa waɗannan ba sa da gaskiya ta fuskoki kamar haka sun yi tanakuda wato sun warware kansu ta fuskar sun ce wa babansu zahabna nastabiqu mun je muna tsere bayan da sun ce wa baban wa inna lahu lanasikuna ana fahimta kaga wannan ai contradiction ne sun ce za mu kula da shi kuma sai suka ce mun tafi muna tsere ya kamata wanda yake zan kula da shi kuma ya ya ce ina tsere na bar shi abu na biyu shine sun ce wa tarakna yusuf mun bar yusuf bayan da sun ce wa inna lahu lahafizun za mu kiyaye shi me kiyaye kuma zai tafi ya bar shi na uku shine sun ce fa akala hubbu kura ta cinye shi bayan sun ce la in akala hubbu wa nahnu usba idan kura ta cinye shi muna da yawa ha to kuma yashi suna da yawan kuma sun ce fa akala hujji ibu sannan su suka ce wa ma an bi mu'minin lana kai ba za ka gaskata mu ba ha kuma suna so a gaskata su har sun yi kuka abu na biyar shine sun ce walau kunna jiki ne ha to kai da kake so a gaskata ka me yasa zaka ce ko da gaskiya nake yi kenan ba gaskiyar ba ce dama kuna fahimta shi yasa duk mutumin da yake magana wannan shi yasa aka yarda da yin wato mutum mai bada shaida ko mutum mai faɗar abu don da'awar abu a masa cross examination shi ne daga cikin maganar ka rinka ɗauka kana rubutawa ya gama faɗa daga ce to ka kaza kuma bayan da ka ce kaza daga irin maganganun mutum da haka zaka kama shi shi da kansa idan bai da gaskiya ana fahimta shi yasa shari'o'i idan kana zuwa kotuna da wato alkalai da lauyoyi waɗanda suke da basira za ka ji mamakin ta ina mutum yake kama mutum daga maganganun mutumin to da irin wannan ne shi na ce muku wannan sura za ta taimaka wa mutum wajen basirar gane yadda ake iya ajisin evidence da kuma yadda ake gane mai laifi ba dole sai ka karanta abun a tsagaro ba hikimar da zaka gani a cikin alkur'ani na yadda Allah ke iya fito da yadda zaka gane mutum yana da laifi shi ba zai iya taimaka wa mutum a wajen cross examination fa'ida ta gaba ita ce yadda ake gane circumstantial evidence a aikace banda na magana za ka iya kama mutum daga abin da ya a aikace shi ne wa ja'u ala kamisihi bi damin kadi sun zo da jini na karya. Allah ya fara mana inda suka samu jinin ne bai ga mana inda suka samu jinin ba amma sun ya ce na karya ne an san jinin ba na Yusuf ba ne. sai Allah ya bar shi a ɓoye kai kai kokari yadda za ka gane ta yaya ya zama jinin ƙarya an gane ko ta yaya aka yi zama jinin ƙarya ne suka ce annabi yaqub alaihi salam da suka kawo suka ba shi rigar suka ce ga rigar ɗanka sai ce ayya ma ba ni zibi ya kulu yusufa wala yusriku abin nan kamisa me ya samu kuran nan da tsaban kirki zai cinye ɗana ga jinin amma kuma amma ko ya ga rigar da yi ba wato kuran ba kwana amma sai da ya cire masa riga tsaf ya da rigar sai ya kawo shi kuma don tsabar don ya makanta mure da ya shimfiɗa ɗan a kai ya ci jinin su ba yusuf din kuma yana kallon kuran shi ne shi sa Allah ya ce kadi daga gani kaga karya amma dai ga jini kan zo da shi shi sa suka ce sai Allah ce bidamin kadi bi ma'ana bidamin bi kadi jini na ƙarya bai ce bidamin kadi ba sai ce bidamin kadi saboda in ƙarya sai ƙarya sai a ce wani ƙarya ne ba ma sai an ce wani makaryaci ba ne in yi magana wani ce ƙarya ba sai ka ce makaryaci ba an ƙaryar ta kai ƙarya ce sai ta ce bidamin kadi fa'ida ta gaba ita ce shi makareci yakan iya karyata kansa da kansa ba sai ka ce masa karya kake ba yanzu a cikin nan akwai inda annabi annabi yaqub yace kun yi karya su da kansu ka karyata kansu sai sa Allah ce bidamin kazu fa'ida ta gaba ita ce wato shi haƙuri da Allah ya ce fa sabrun jamil akan annabi yaqub ana yin sa ne a lokacin da ya dace kuma lokacin da za a samu lada in ka bari sai ka yanke kauna ko ka gama iya kokarin ka kara ka ce na hakura to wannan ba hakuri na samun lada bane tun da wuri kace ka bar wa Allah fa'ida ta gaba ita ce dan adam yana da rauni wallahi wannan abun abun tausayi ne annabin Allah ne fa Allah yana masa wahayi dan ma zai zama annabin Allah amma ka yanda al'amari ya fi karfinsa kuma a cikin gidansa kuma ƴaƴansa wannan shi yake nuna cewa akwai abubuwan da za su iya fin karfinka wala komin matsayinka shi yasa wanda yake shugabancin mutane sai yayi haƙuri? idan uba a cikin gidansa zai kasa kontrolin ɗin gidansa ko miji a tsakanin matansa wani lokaci za su rikita masa lissafi ya nuna cewa ɗan adam biyan yanda ya kai wallahi mai rauni ne ka dubi yanda annabi yaqub ya zama abin tausayi suka yankwana shi a gaban ƴaƴansa fa yana kuka yana ce musu fasabrun jami na haƙura saboda ba yanda ya iya ɗan adam yana da rauni wallahi ba wanda ya isa ya iya taimakon ka akan al'amura sai Allah karkin ka da wai ka isa kai ta barazana kai ta hayaniya wallahi ba shi zai iya sama maka sulta akan matanka da ƴaƴanka da waɗanda kake jagoranta ba sai Allah ya tallafa maka fa'ida ta gaba ita ce duk wanda ya amana to lallai ya isar da ita wanda suka yi alkawari wa inna lahu la wa inna lahu la to in ka san ka karbi abu da amana to ka kiyaye shi musamman wanda aka bashi amanar mutum an ba shi ɗan riko kamar yadda aka ba su amanar yusuf suka tafi da shi da wanda aka bashi mace inda iyayensa suna shakka ko kaɗan akan amanar ka wallahi za su baka ba suna da tsammanin cewa za ka riƙe musu da amana amma ka tafi kuma ka haƙince su ka zalunce su yadda ita ba za ta iya faɗa ma abin da kake mata ba mata da yawa suna shanye abin da mazansu suke musu sama da abin da suke iya faɗa saboda in ta faɗa za ta ɓata za ta bakanta wa iyayenta rai a kan ta gaya musu su ta damuwa su kasa bacci gara ka hakura ita ta shani, to mutum bai rike amana sai fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce da ajiya mun ji sun ce inna da hamna a nan sun ce inna da na lastabiku sun tafi suna tsere tsere sun ce a akan yusufu kuma arsilhu ma'ana kadan yarta wa yal'af ya je yayi wasa su kuma sun ce suna tsere tsere tsere tsere ne ne wasa ne mai hukuncin wasa a musulunci a takaice wasa ta halatta idan wanda ta halatta ce duk wasan da ya halatta ya halatta ina tsammani a cikin karatukan da muka yi a baya mun yi bayani cikakke akan hukuncin wasa har da wasan da ake wasan kashi wasan lido wasan wane ne wasan tsalle-tsalle wasan kwallo duk mun yi bayani akan hukunce-hukuncen wannan da haka dai a cikin nan abin da muke karfafawa shine duk wasan da ya halatta to ya halatta a yi kuma ya halatta a kalla duk wasan da bai halatta ba to bai halatta a yi ba bai halatta a kalla ba fa'ida ta karshe ita ce sun ce zahabna nastabiku mun tafi muna tsere nastabiku daga wannan kalmar ce aka ciro kalmar al to ina ne tambaya akan menene hukuncin musabaqa musabaka kala biyu ko dai musabaka akan al'amari na duniya ko kuma musabaka akan al'amari na addini duka biyu menene hukuncin su ibn al-arabi a cikin tafsirin sa karkashin wannan ayar tafsirin ahkamul qur'an yace ilamu ku sani waffaqakum Allah Allah ya waf Allah ya datar da ku annal mutabaqata shir'atun fi shari'a yace mutabaka ko rigegeniya akan wani abu na alkhairi abu ne da yake shakantacce a cikin shari'ar musulunci to akwai da yawa daga cikin waɗanda suke magana suna yawan da jijiyar wuya da zaune tsaye akan maganar hukuncin musabaka ta alkur'ani yin gasa saboda haddar alkur'ani ko saboda haddar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mamaki binciken su bai je kan abin da zamu karanta ba a yanzu duk wanda yake son gaskiya tsakani da Allah idan ya ji wannan ya ishe shi amsa akan hukuncin musabaka a musulunci farko an dora shi ne dangane akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito kuma Albani ya inganta shi daga Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la sabka illa fi naflin aw kuffin aw hatif babu musabaka a musulunci sai dai akan jifa ko harbi ko kuma akan hawa dawaki ko kuma akan hawa raƙuma kun ji wannan hadisi wannan hadisi ya inganta sai malamai suka ce wannan ya nuna cewa duk abin da zai taimaka akan ƙarfi domin jihadi fi sabilillahi ana fahimta wannan ya halatta a musulunci kuma manzon Allah sallama ya karfafi akan aiki shi ta ibn arabi da dukkan malamai suka ce manzon Allah sallama shi ma yayi tsere tsere da kansa yayi tsere tsere da kafarsa kamar yadda da matarsa na Aisha yayi tsere tsere akan dawaki yayi kuma yin yayi kokawa duk abin da zai ƙara ƙarfin mutum saboda jihadi wannan ya halatta da duk abin da yake da alaka da shi to shi ne sai malamai suka ce idan manufar ita ce don karfafa jihadi domin musulunci na karfin jiki to ina kuma karfafa ilimin mutane akan ilimin addinin musulunci shin za mu hada shi da wannan shi ma ya halatta ko kuma a'a shi bai halatta ba sai dai karfin jiki kadai ake da ayi ne. kuna fahimta wannan shi ya jawo sabani wasu malamai kamar na masaban malikiya da shafi'iyya da imamu ahmad suna ganin cewa a tsaya a kan iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na yin tsere-tsere a kan dawaki ko a ƙafa saboda ƙara ƙarfi na gangan jiki waɗansu malaman kuma na mazhabar imamu abu hanifa da kuma na cikin mazhabar imamu ahmad kamar su shekul islam ibn taymiya haddasa Allah ruhahu da almajirinsa ibn qayyim dukkan su suka ce ya halatta min babi aula ya ma fi muhimmanci saboda musabakar da za a yi na gangan jiki domin musulunci yakan koyar da ilimi kafin ya koyar da ƙarfi domin jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi jihadi na koyar da ilimi da alqur'ani wa jahidukum bihi jihadan kabira shekara goma sha uku sai da aka je makka ne shi ma sai bayan shekara biyu kafin aka fara yin jihadi na gangan jiki sai suka ce jihadin da za a yi domin karfafa ilimi na alkur'ani da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi muhimmanci a masa musabaka kuma ya fi lada sama da musabakar da za a yi akan gangan jiki da kuma karfi da abin da ibnul qayyim yake faɗa a cikin wato littafinsa ah, dangane da wannan ah, akwai littafin ka al-furusiyatul muhammadiyya a shafi na ɗari uku da goma sha takwas sai ce al-mas'alatul hadiyata ashira mas'ala ta sha ɗaya al-musabaqatu ala hifzil qur'ani wal hadith musabaqa akan haddar qur'ani da hadisi wal fiqhi wa ghayrihi min al-ulum shar'iyya da kuma fiqhu da kuma wani sa min al-ulum nafi'a menene hukuncin musabaqa a ciki sai kawo abin da na faɗa na sabanin malamai a ƙarshe sai yake cewa wajen wadahu ashabu abu hanifa malaman matsabar abu Halifa sun ce ya halatta wa shaikuna da malamin ibnu taymiya kenan wa hakamu ibnu abdul shafi'i imam shafi'i ma ya faɗa kamar da ibnu abdulbar bar yace wa huwa aula yace wannan shine abin da yafi bayan ya gama in ka karanta zuwa karshe yace wa huwa aula min as-sira'i was-sibah shi yafi ma cancanta sama da wato tsere na kokawa ko tsere na wato shiga ruwa a iyo sai yake cewa bayan ya kawo duka wannan sai yake cewa wa hadal qawlu huwa razi wannan shine magana da tafirin jayi haka duk malamin da zai ce ibnu qayyim malamin sunna ibnu ta'imiyya malamin sunna ne amma shi kuma a yau fi zai ce musabaqa bid'a ce kenan yana nufi ibnu qayyim da ibnu ta'imiyya duk su gane bid'a ba sai shi ibn usaimin Allah ya maka rahama an tambaye shi cewa menene hukuncin musabaka ta alqur'ani sai yake cewa hadihi musabaqatu wa yara shaykhul islam annahu la ba'sa bil musabaka yace shaykhul islam tabiya ma ya ce babu laifi yin musabaka akan alqur'ani sai kawo dalilai ya dogara da hadisi cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar ya sa wata gasa a tsakanin kafirai yace zai bayar da raƙuma idan aka zo idan rum da farisa idan suka yaki wane ne zai ci nasara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kama ƙara wato price din da zaka bayar idan an ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafe shi akan wannan shi yasa ibnu taymiya yace wannan ya nuna in har annabi ya yarda a shirya gasan da za a sa price din da za a bayar idan ka ci yace mun babu aula idan akan alqur'ani wannan ba ma akan alqur'ani bane fa akan wani bangare ne da Allah ce ghulibatil rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i to yace a can gaba wa yawma idin yafrahul mu'minun yace to su wane ne za su yi farin ciki muminai menene zai samu farin ciki mu tabbatar da wannan ayar ta tabbata sai yace idan suka ci za mu bayar da abu kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafe shi to ya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karfafa ba misali idan akan haddar qur'ani ne gaba daya ana fahimta kuma tunda annabi ya yarda masa akan ya bayar da kyauta akai ya nuna cewa ana iya sa kyauta ta wani abun da wanda ya ci shi kuma za a bashi idan ya fi hadda ko kuma ya fi iya karatun alkur'ani kamar yadda kuma akwai fatoyi na allajinatu da'ima lil bususi wal lil allajinatu allajinatu da'ima lil bususi wal ifta na saudiya kamar fatawa ta wato mai lamba hudu an tambaye su sun ce musabaka ta halatta waɗanda suka ba da wannan amsa a cikin majalisa akwai sheikh bakar abu zai akwai abdulaziz bin ali sheikh akwai sheikh salih al-fauzan akwai sheikh abdullah al-gudayyan akwai kuma sheikh abdulaziz bin abdullah bin ba sannan sai kuma a wata fatawar a cikin mujalladi na sha biyar shafi na ɗari da saba'in da shida da kuma wata fatawar a mujalladi na sha biyar shafi na ɗari da tamanin da biyar da mujalladi na ashirin da biyu shafi na sittin da biyar dukkan su fatawoyi ne da suke nuna ya halatta yin musabakar alkur'ani kuma da wanda ya shiga da wanda ya sa farashi ya taimaka ma waɗanda za su yi dukkansu idan sun kyautata niyyar su za su samu lada saboda Allah saboda ka musabaka ta halatta kar wani ya sake ce mana musabaka ba musabaka shi dai sai dai kawai hali ne irin na mutane idan mutum ya san in za a yi irin wannan shi ba za a neme shi ba saboda wa bai haddace Qur'ani ba ko bai iya tafsiri ba wani lokaci mutum sai ce ba kyau saboda ya san shi in za a yi ba za a neme shi ba amma dai zancen gaskiya shine musabaka ba ta da wani gubari a kanta Allah ya datar da mu ya ilmantar da mu ilimi mai amfani ya ba mu damar yin aiki da abin da muka fahimta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh